هذه الفصل السادس مقالات فرق الخوارج رأيين خوارج وفيه ثمانية مباحث المبحث الأول مقالات الأفارقة المبحث الثاني مقالات النجدات المبحث الثالث مقالات العجارجة فرع وفرقها المبحث الرابع مكالات السفرية وفرقها المبحث الخامس مكالات الإباضية وفرقها المبحث السادس مكالات البيهقية وفرقها المبحث السابع مكالات الشمراخية البحث الثامن الأخير مقالات فرق من الخوارج تو ده نفرقه المبحث الأول مقالات الأزارقة أزارقة فرقة من فرق الخوارج اجتمعت على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر ملتي سوسون هادو أكان جكوان دي أي كتب بالليتي يا كافر كافر صادق مسلوج خرج به عن الإسلام جملة ويكون مخلدا في النار مع سائر الكفار هل يموت أحد بين ومعه واستدلوا بكفر إبليس شيء هدى تكافيت إبليس وقالوا مرتكبا إلا كبيرة إليك أي حيث أمر بالسجود لآدم عليه السلام قمتنا وإلا فهو عارف تنقبها تبعي إبليس عارفني بوحدانية الله تعالى amma za ka abin nan yake da suna eh, su mewa mauna makala makalatu a zahari ko eh, da haka nan suna ta duk wanda ya aikata babban laifi gashi gashi gashi ke bere su laifi ɗaya ya ji da wa ma'auta ya ishe mu haka. ko ban yi haƙuri ba da yanzu da fada ina sani nan eh. na shafa faɗi ma wannan. Hmm. eh abin nan ka man ka gane hakika adabu fa adabu to sai ka je ka tafi littafi ka ga kun tafi lumina da muslim ma'ana amma ba sai da littafin ba alaƙan ka da Allah yadda ka ɗauki Allah irin ladabin da ya kamata kai da Allah da yadda ya kamata ladabin da za ka yi tare da manzon Allah da ladabin da za ka yi wa addinin musulunci sauran manzanni da yadda za ka zauna da littattafan da yadda za ka zauna da mala'iku da yadda za ka yi mu'amala da kaza sannan ladabi tsakaninka da halittu farawa da iyayenka hadde zuwa illa masha Allah kaga ana da guda nawa biyu dai aqida adamu to daga nan sai aka lafu shi kuma halaye na kirki da halaye dafiya saboda haka nan kallo halaye na kirki ana son ka annabi kansa an turo shi ne kan nema makarimal akhlaq كما رحمة الله لنت له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانا سمع اخلاقه cikinsu yin gaskiya tsare amana a shirya su nawa a uku dai ya kake zura ne a gana sai ibadatu Allah na cike ibadatu azumi wannan bautatawa yadda za ka yi wa Allah da daga na sai mu'amala su yadda za ka yi ciniki yadda za ka yi kaza yadda za ka nemi kuɗi yadda za a gudanar da kaza yadda za a gudanar mu'amala to addini wal mu'amala tsare amana inda duk aka bin da aka baka hisa au ga sunan dai wannan guda hudu da ina mutu yi zai lahira ba daya ba da shigar jinna ba dukkan fa'a nake nufi sai ka haɗa su duka eh ko da ba ka samu cikakko ba ka samu kafa a nan ka samu kafa a can ka samu kafa a nan in ka karkata ka haɗa ni ka sa'a daga nan ka haɗa ban gawara to haka ga sunan amin hajjil musulun da Haji hajjil musulun ana karanta ba ce kuke ku to amma ban da ba da haka ba abubakar na ciki akwai wata mace a can ita mata koro tana tsakiya tsakiya malam ah, malam sabiu ya gama shi ya tsallake ya kusa zuwa mu'amala suna gama bai ma shiga ba wajen hajji yake ko ya gama shiga mu'amala su ba to haka wayannan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالحلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار